واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين idan aka karanta ayoyin bayyanannu ga mushrikai da suke karyata tashin alkiyama ba wata hujja da suke kokarin kare kansu da ita sai faɗin su ga manzon Allah da sahabbansa in har gaskiya ce da awarku ta cewa za a tashe mu bayan mutuwar mu to ku raya mana iyayenmu waɗanda suka mutu